الحمد لله منذ الكتاب ومجري الصعاب وهذه الأحزاب الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في محكم كتابه انتظارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة المنامين فلن تجد لسنة الله في الدنيا ولن تجد لسنة الله تحويلا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم قائل إنما يأكل الذئب من الغنم قاطعة وقال صلى الله عليه وآله وسلم من شد شدة النار وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكنهم في التحريك مجنون فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد وموضوع خطبتنا اليوم متى نستفيق من صدورنا إخوة الأحباب لن تزال الحرب قائمة بين أهل الإسلام وبين أهل الباطل مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ويقول تبارك وتعالى وقالوا كونوا زوجا أو نصارى تهتدوا وقال تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ويقول الله تبارك وتعالى مفصلا ذلك بقول شاف كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب الماء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال معاشر المسلمين لا بد أن تعلموا ثقة ويقينا بالله أن الحرب لن تزال قائمة بين أهل الإسلام وبين أهل الباطل لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من موالاة أهل الشرك يقول تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المنزل ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوني وعدوكم أولياء تلقون إليه من مردها إخوة الإسلام لابد أن تعلموا بأن الحرب لن تزال قائمة حامية بيننا وإياهم لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا الله نصرت عبدك وأنجزت وعدك ونظمت الأحباب وحدك لابد أن ندعو وأن نكثر من الدعاء على هؤلاء الناس انظروا فيما يجري اليوم في كشمير كشمير التي كانت تحد بين باكستان والهند أغلب سكانها المسلمون ولكن انظروا سلبوا قريتهم ومنعوا صلاتهم ويقول الحكيم لن يزال على حرب يقام به ولن يقيم على حف يراد به إلا الأذلان علم الأهل والوتر هذا على الحق معقول برمته وذو الشج فلا يرضي له أحد انظروا ماذا حل بأهل الشيشان سنوات غابرة مزقوا تمزيقا ودمروا تدميرا ولم يتكلم العالم ما ذنب هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أن قالوا رسول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز انظروا ماذا يحل اليوم والآن وبعد غد بأهل ابن ابنتين الذين أكثرهم مسلمون ولكن يقتلون تقتيلا ويشردون تشريدا ويمزقون تمزيقا ويعذبون تحذيبا ليس هناك رجل يقول لنا ويقول علامة ويقول ها ليس لا لأي شيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله انظروا اليوم ماذا يجري بأهل الصين منعوا من الصلاة قتل من قتل وطرد من طرد ليس له ليس له ناصر إلا الله تبارك وتعالى أهكذا نحب أن نظل ونبقى انظروا تعالوا بي إلى السياسة الداخلية هناك رجل يدعو الناس إلى الثورة ولكن انظروا ماذا حل في السنوات الغابرة هناك فعل كل الأفاعيل وركب الأعلين ورعب بالصبيان ولكن لم يدعو أي داع إلى الثورة لما؟ لأن الرئيس القائد والزعيم المنقاد إليه كان مسلما لابد أن تأخذوا حذركم إخوة الأحباب فانفروا صبات أو انفروا جميعا إن الإسلام حريص على التوحيد إن الإسلام حريص على الوحدة وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله تبارك وتعالى يحب أن نكون أمة موحدة يحب أن نكون أمة عابدة يحب أن نكون أمة تقية ولكن ابتلينا بالهرج والهرج والموت ابطلينا بالحسد والضغينة ابطلينا بالنهب والضل ابطلينا باشياء كثيرة لا يعدها لا يحصرها الا الله تبارك وتعالى الم يقل الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير الحرب اول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت أجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها مكروهة ينكر لونها مكروهة للشم والتقبيل لابد أن نتوحد لابد أن نجنب أنفسنا الشقاق والخصام والفراق لأنكم إذا كنتم هكذا سوف يساعدكم الله تبارك تبارك وتعالى أما بالتفرق والتعذب والتمزق هذا لا يغني ولا يغني من جوع لذلك لابد أن نستعين الله تبارك وتعالى وأن يقاتل أعداء الإسلام قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وينصركم عليهم هكذا يأمرنا الله تبارك وتعالى ويقولوا أسماءنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بأيديهم إخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين لابد إذا أردنا الفوز والفلاح والصلاح لابد أن نتكتب القوى ولابد أن نجمع قوتنا بعضنا إلى بعض لذلك إذا يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والله عزيز رحيم إخوة الأحباب أظن لك أبو رجاء تكيشي a yau din nan safiyar lahadi goma ga watan zulhajja alif da ɗari hudu da arba'in wacce ta daidai da goma sha ɗaya ga watan agustus shekara ta dubu biyu da goma sha tara yaushe za mu farka daga mu ya ku yan uwa musulmi idan ka kalli siyasar waje sannan ka dawo ciki za ka yi kuka kuka irin na jini ba kuka irin na hawaye ba ka duba abin da ke samun musulmai yanzu a ƙasar kashmir kashmir ɗin nan wani yanki ne wanda tsakanin pakistan da india kowaccen su ta yi iyaka da shi kowace kuma tana ikirarin wurinta ne kamar yadda ya faru a shekarun baya tsakanin najeriya da kamaru tsibirin nan na bakasi wanda aka ɗauka aka leƙa ma kamaru shi mafi yawancin mutanen kashmir musulmai ne amma ka duba kaza hukumar indiya a yau ta ainihin hana su walwalarsu ta hana su cin 'yancin gashin kansu kalla tana neman gagara azumi na nema ya gagara ba su da wani zunubi ba laifi suka yi ba laifin su kawai saboda musulmai ne ku koma ku duba ku ga abin da ke faruwa a yanzu a Palestine musulmai za su taru suna sallah a harbi wanda za a harba a kashe wanda za a kashe a watsa musu tiyaya ba ta dan komai ba zunubin su kawai sun ce Allah subhanahu wa ta'ala daya ku koma shekarun baya abin da ya faru da Chechnya wani irin da mabamai ne Rosiya ya ta amfani da shi akan waɗannan mutane ba menene laifin su kawai saboda musulmai ne domin kusan ana cewa a Chechnya da wahala ka samu mutumin da ba musulmi ba amma an yi amfani da bama-bamai wanda a yaƙin duniya na biyu doka irin ta kasa da kasa ta tattaru ta yarda a kan kada a sake amfani da wannan bama ba mai amma aka dinga sake shi idan aka saki bom yakan je ya lalata kilomita biyar cikin kasa kilomita biyar a wajen kasa kai da kake kilomita biyar daga wannan bom ɗin za ka dinga fitar da jini ta baki ta hanci ta kunne laifin su ba wani abu bane kawai saboda musulmai ne ya ku yan uwa musulmi in ka koma yanzu abin da ke faruwa a Spain kasar China musulmai ne ana tsokar su ana yanka su ana kashe su sai dai su daina sallah wai su bar addinin musulunci soja ya hau kan qur'ani ya katse kashi ya taka shi ya yaga shi ya ce in abin da kake takama da shi kenan na yaga ka je duk abin da zai faru zai faru menene ne ne su ba wani abu bane kawai sai sun ce Allah subhanahu wa ta'ala wannan siyasar abin da ta shafi wanda nan ka ji wata ƙasa ta duniya wacce ta zo ta yi magana ko ta tsawata ko ta ce dan me ko ta ce mai yasa ko ta ce mai aka yi ba wani abu bane saboda jinin ya tafi gaba dukiyar ta tafi ga saboda wanda aka kashe musulmi ne ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dawo a cikin ƙasar nan za ka samu babu irin kaidi da ba a shiryawa wani mutum na fito yana kira da a yi bore a yi zanga-zanga a yi yaƙi a sauke gwamnati sai nan sai ka duba ka ga abubuwa a baya sun faru naitel an sai da ita yadda na faɗa zan nana ta mu ne muke da largest and widest coverage a afirka gaba ɗaya nigeria amma sai dukiyoyi da aka samu aka lalata bai kira zanga-zanga ba akwai matar da ta saki dukiyarta da taka da taki da tata dukiyar ƙasa dukiyar al'umma ta sai gwanagwanai da zinari dan kunne da azurfa da warwaro wanda aka yi kiyasi zai kai naira miliyan dubu dubu sha biyar wato naira biliyan sha biyar bai kira a yi zanga-zanga ba saboda a lokacin ba na ta yake shugabanci ba sannan akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa domin a lokacin ebola gullar janajan shugabannin ƙasa guda uku suka yi ɗaya daga cikin shugabannin ƙasan ta saki dukiyar ƙasar najeriya wacce za a iya rabawa lokal gwamnan ɗin da muke da shi guda ɗari bakwai da saba'in da hudu kowace ƙaramar hukuma za ta iya samun naira miliyan ɗari biyu da ashirin da hudu amma ta cinye aljihunta da ya kira zuwa ga zanga-zanga ba sannan sai ku duba su ba a tsohuwar gwamnati can da ta gabata an tashi kuɗin ƙasa da nufin za a kawo lantarki wuri na gugan wuri dala biliyan sha shida sun yi ɓatan zabo ba a san yadda suka kai ba kai bincike dai in taƙaita muku bayani an tabbatar da cewa tun daga 1999 zuwa ga wannan mulki da ake yi an tashi kuɗin ƙasar nan kusan miliyan ɗari biyar ba a san inda suka yi ba bai yi kira zuwa ga zanga-zanga ba bilisi idan mai ba bilisi mai yasa ba to menene yasa yanzu ya kamata kai ka tambaya ka gane ka koma tarihi wa ya kashe sardauna ka je ka nemo wani hanta wa ya kashe fawo kadewa ka je ka nemi hanta yar aduwa suwa suka sa masa guba ka je ka nemi hanta a bata don haɗin gurbin hannun wane ne aka kashe shi rai ka nemi hanta ban ce maka shugaban kasan mu sahabi bane ban ce maka tarihi bane yana da kuma sunan ne saboda ba wanda ba zai yi kuskure ba sai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala amma bai zai ce ba ya zamana kai wasu mutane suna kin naka su so nasu sannan ka so nasu kuma ka taimake su akan kin naka in kai haka ba ke hikima ba dole ne mu tsaya taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa wannan fada Qur'ani ya riga ya mana bayani in ma kana tunanin za a samu sassauci ko za a samu ɗaiɗaiko kana ainihin yaudaran kanka ne mu tsaya mu zage dande naka sai naka kai shi mu ya sai na ƙoƙo duk da kasantuwan ne eh, ba zai hana mu faɗa ba yadda na faɗa ana cikin wahala ana cikin tsananin bakin talauci amma duk da haka a matsayin mu na musulmai kuma ahlus sunna ba sai mu yi ba ba a ce mu yi yi addu'a ba alfasu bin iyar da imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihima suna cewa da kai ka ce akwai wata addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala zai bani wacce in nayi zai roƙa da ba zan roƙa ma kai na wani abu ba sai shugaban ka roƙa ma a don haka jama'a dole mu sani mu shiga taitayin mu mu tsaya mu kira idan mutum ya kauce ba faɗa za a yi da shi ba kira za mu yi zuwa da ga ta a daidaita a duba lallai muna sane arewacin ƙasar nan gaba ɗaya musamman abin da ya shafi musulmai wanda na faɗa babu irin Ahmad Abdiwa Jibora Sunubu Ahmad babu irin sa dan babu ɗan siyasa a yau a arewacin ƙasar nan wanda za ka ce wai ta mutanen da yake yi in akwai ki babu ba ba ta kansa yake yi ta ƴaƴansa yake yi addinin yake yi da sauran jama'ar sa don haka wannan kuma duk da haka ba zai sa mu yi gobe ba sai mu tsaya mu nuna musu abin da ya dace mai koyi da irin waɗancan mutane da mu ne mu aka sani da siyasa mu ne aka sani da haɗin kai akwai mutumin da nake hira da shi daga kudancin ƙasar nan yana cewa da a jiya da shekaran jiya idan wani mutum daga yankin nan ya sauka yankin su ya zo ya kalli sama yake jama'a ku ko ya ne shiga gida wurin sama zai sauka yake da kowa zai shiga gida saboda an aminta da waɗannan mutane an yarda da su amma kalli yadda aka mai da ƙasar nan an koma an bata wani bangare musamman abin da ya shafi gurare an bata sunansu shin wai ya mobile idan ka koma su ne ne suke hakin ainihin intanet su shiga account su ɗauki da mutane za ka samu ibo ne amma me yasa ba a cewa ibo ya mobile sai ana cewa fulani hafland da an yi kisa a ce da yi saboda ana nema a bata ainihin wannan kudurwa da fulani suka bada shekaru aru aru domin na faɗa zan na hannarta duk inda ka ga addinin ya shiga a ainihin afirka in nan da yawon fulani ne ba ku ya tafi shi ba shi ba wani mutum ba duk inda ka ga addinin ya karata a cikin arewacin ƙasar nan da gudun da ya to sai suka duba suka ga babu yadda za a yi alala da wannan al'umma sannan larabawa sannan bare bari to aka haɗu bare bari yanzu ya san bindiga zai harba mutum ko da yana shahada ba tafi yanzu ya iya sabis din bindiga an koya mata amma da yawa daga cikin abubuwa ba su suke aiwatarwa ba yanzu ka duba kaza an kanta wani fasto a imo nan da nan garidu suka ɗauka fulani hasnet da aka yi bincike sai aka ga in ya harbe inyamurin wanda irin wannan ya faru a benue lokacin shekarar farko ta wannan shekara mutum sha tara sun fito toki aka dinga gindu aka ce fulani hasmen aka zo aka bincika sai aka ga tuba a benue suka harbe tuba da yan uwansu ya kuma yan uwa musulmi akwai musulmin da ba shi taraba ba shi ainihin job ba shi ainihin benue yana da karfin faɗa a yankin su kar ku su yi hudu da suka wuce ya raba ya rubuta zamani da wasiƙa yana koka cewa lallai wannan gwamnati ta haɗa kai tana ƙoƙarin za ta shafa ji a duniyar ƙasa ina ƴan bokon musulmi me yasa za su martani me yasa ba za su yi mutu ba abin da ya faru a mandira ba abu bane wanda ya nisa kwamanda na soja da ya zo ga irin abin da aka yi wa fulani an kashe mutum sama da dubu ɗaya sai ya kece da kuka kamar na na soja ya ce ko yan boko haram ba su irin wannan ke kasa da haka waɗannan mutane ba me yasa ba su magana ba me yasa baka faɗa ba sai ka karanta boko ba za ka iya yaƙa ba ka kare addinin ka ba nan ka biyu ka je ka ga abin da ya faru wani irin jin kaji ne ba yi wa al'umma ba amma sai a dake mu a hana mu kuka a mare mu a riga mu kuka dole dole ne mu sani naka sai naka kuma tarnaki da tankiya sai wanda Allah ya ba rayuwa zuwa kunci ta tafiye da su albon haɗa kanmu ba ba mu koma mu shirya ba haka za a zo a take mu lallai ku sani tsakaninmu da kudanci yanzu an fi shekara hamsin kafin a ce zamu tsinkaye su ba wani abu da za ka sani kyakkyawa ba ke sai ka tsallaka mu ne muke da shi a nan wanda za a ce sai sun tsallako shi yasa suke ganin mu mutane ne kawai ci ma zaune mutane ne kaska shafi ne sai dai a ci da su kafin matar aure ba su da abin da ba su bayan sai ba su ya kamata tunanin mai canza ya kamata lissafin mai ke mu sani cewa idan ka ba da ka ba ka taimaka aka zo yaƙin ba kai kaɗai zai ci ba in ya cinye wanda ka shirya wa yaƙi yakin zai koma kai ma ya same ka Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya dauki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai waɗanda suke zuwa wuta domin kaskafan nan ta balbalce idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba Allah ka kama su kama mu irin na adawa da gudawa don mutumin da aikin sa ko da wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da yake tinin mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ta wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zabi ajalin sa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mummunai waɗanda suke cikin tsanani a cikin Allah ka yaye mu waɗanda da cikin da cikin Allah ka ba ma mata da suke akwai mu Allah ka cikin lafiya su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti na wani wani kwamin da kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su لما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو يا ترى عندي كمان من غير وكاتبي don Allah sai ya yi don Allah